الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دام تشدرتي نا ميتن دا أشرين دا ترى أتكن كراتمنا الموقع كإمام مالك يو شاهد دوة المحرم هجرة دبودة تاريخ دا أربعين دا هدو 12 ga watan 8 shekara ta 2022 ta miladiya za mu tashi babi na 349 muna cikin kitabul fara'id yau za mu tashi mirasul ikhwa lil um na'am قال معلم الله باب ولاية الإخوة للأم na'am yace babu miras mirasil ikhwati lil um babu gadan yan uwa ta fuskar uwa yan uwa li ummai wanda kike uwa daya amma a uba kowa da nasa yan uwa ta bangaren uwa su ma suna da gado to wannan shine bayanin gadon su su ma suna daga cikin ashabul furu waɗanda suke da yankakken kaso suna da farali nasu suna daga cikin masu farali na mun mun gadon a wancan makon mun yi gadon mahaifi da mahaifiya mahaifiya tana daga cikin masu gado da farali mahaifi yana gado da farali yana gado da ta'asibi mun ji halin da yake yin gado da farali kawai da halin da yake gado da asibanci da kuma halin da kai ne ka kawo matsalar ko kamata yayin da ya yi sulus ya zamanto ya yi gado da sudusi farali sudusi ya zamanto ta sau da haka yana gado da dukkan bangaren biyu mun yi gadon miji da gadon matar aure mun yi gadon yaya na tsatso yanzu kuma za mu yi gadon yan uwa li'ummai su ma suna daga cikin ashabul furu masu farali na'am imamu malik ya ce al'amari wanda yake abin gamuwa a kansa a wajenmu wato mu mutanen madina malaman madina akan abin da suke a kai cewa 'yan uwa waɗanda suke li'ummai ba sa cin gadon komai ma'al walad tare da ɗa da tare da ɗa na tsaso wala ma'a waladil abna wala tare da ‘ya'ya maza zukranan kanu au inasa maza ne suka kasance ko mata wannan sharaɗi biyu kenan da wato da sharaɗi sharaɗin gadonsu ya zamanto babu ɗa na tsatso ɗa na tsatso ya haɗa namiji ko mace in akwai ɗa ko ya to ‘yan uwa li'ummai ba za su gado ba wala ma'awaladil abna wala tare da ‘ya'yan ‘ya'ya maza mai kasansu jikoki na ‘ya'ya maza ko maza ne ko mata ne in akwai su 'yan uwan wanda ya rasu ba za su ci gadonsa sa ba komai kankanta su komai nisan su kuwa ko tattaba kunna ne in dai sun kusun sauko daga mamacin ta fuskar ɗa namiji to 'ya'yansa 'ya'yan wannan ɗa namijin eh, jikokinsa kenan ta ɓangaren ɗansa na namiji ɗansa na namiji ko maza ne ko mata ne in akwai ko da ɗaya ne daga cikinsu to 'yan uwa li'ummai ba za su gado ba to kun ji sharaɗi biyu kenan ko na'am mhm wala haka nan ba sa cin gado ma'al abi tare da mahaifi wala ma'al jaddi haka nan ba sa cin gado tare da kaka zai fassara maka kakin da cewa abil abi mahaifin mahaifi wato ba mahaifin mahaifiya ba mahaifin mahaifi wa in ala komai nisansa in dai ta ɓangaren namiji ta ɓangaren mahaifi ya tuho to in akwai shi ‘yan uwa a wato ‘yan uwa ni ummai ba za ki gado ba saboda haka dole sai ya zama gadon su sai idan babu asali babu fara'i asali shine mahaifi da asalin mahaifi ta ɓangaren mahaifinsa kenan reshe su ne a ‘ya'ya da jikoki amma wanda suka taho ta ɓangaren namiji to idan akwai ɗaya daga cikinsu in akwai ɗaya ba za su in akwai ɗaya ba za su gado ba to shi yasa dama a muta kun daga nan za mu fitar da waɗanda suwaye suke hana ɗan uwa ummi gado sai mu fitar da su daga nan Hmm, kaso nawa aka faɗa irin nau'i nawa aka faɗa wanda suke hana ɗan uwa li ummi gado na'am hudu hudu ne ko biyu man sirajo biyu a hudu hudu wani ne na farko uba wai sai ka fara da uba maimakon ka fara yadda maliku ya yi. <laughs> eh shine asali ai kuma za ka duba kusanci a wajen asirci wa ya fi ƙarfi a saura ka da shi za a fara <laughs> ɗa ɗa ɗaya kenan to sai ɗan ɗa wa in nazala to shi ɗan ɗa da kuka ce ɗan ɗa wani irin ɗa namiji ko kwa sai mace ɗan ɗa namiji to shi ɗan na ɗan ɗan ɗan namiji shi ɗan ɗan wani iri ne ko mace ko namiji jika ko mace ko namiji in akwai shi in dai ta ɓangaren ɗa ya to ɗa namiji ya gangaro daga a mamacin to yana yi masa hajjabi yana hana shi gado to biyu kenan wane ne na uku uba uban mamaci idan akwai shi dan uwansa li ummi ba zai gado ba wani ne na hudu kaka mahaifin mahaifi hmm. mahaifin mahaifi mahaifin mahaifi komai nisansa in akwai shi ɗan uwa li'ummi ba zai gado ba to wa'annan su ne guda hudu da suke ma ɗan uwa li'ummi hajjabi ɗan uwa li'ummi ɗin nan namiji ne ko ka har uwa ya ita ma hukuncin ta kenan eh yanaji ne ba sa faɗa da ƙarfi har mace hukuncin ɗaya ne ko ɗan uwa li'ummi ko ‘yar uwa li'ummi wanne ne daga cikinsu ba zai gado ba idan akwai ɗaya daga cikin waɗannan guda hudun an fahimta? to mu ci gaba wa annahum suna fi masu wa kuma cewar wannan daga cikin abin da ake ijima'i cewa suna yin gado fi ma siwa zali a cikin abin da yake sabanin wannan in ba wannan surar ba in babu wato ma'ana idan babu waɗannan to za su yi gado ah, idan babu waɗannan idan babu su ga baki ɗayansu za su yi gado ba idan babu ɗaya daga cikinsu ba ko tunda kowanne zai hana su gado saura haka sai sun zamanto ga baki ɗayansu babu su babu ko ɗaya sannan za su yi gado an fahimta to mu ci gaba ana farlanta mana aya ana yanka ma kowane ɗaya daga cikinsu a sudus kaso ɗaya cikin shida shi ne rabon kowane ɗaya daga cikinsu namiji ne ya kasance ko mace ne shi babu lizzakari mitilu hazil unfayin daidai suke da mace da namiji a nan daidai suke kowannensu sudus za a bashi mhm. idan sun kasance su su biyu wato itnain su su biyu wato maza biyu yan uwa li ummai biyu ko yan uwa li ummai mata biyu ko dan uwa li ummi namiji da yar uwa li ummiya namiji to in sun kasance su su biyu ne aha to kowane ɗaya daga cikin su yana da sudusi kowane ɗaya daga cikin su in su su biyu ne yana da sudusi aha idan suka kasance sun fi haka yawa wato sun fi biyu to su masu tarayya ne a cikin sulusi a cikin kashi ɗaya cikin uku sai su raba shi ko da su su goma ne ba za a ba su sama da sulusi ba sulusi shi ne abinda za a ba su kasan 'yan uwa in su su biyu ne za su raba shi daidai wa daidai sulusi sulusi in sun su uku ne haka za su kasa shi kashi uku kowa ya ɗauki kashi ɗaya cikin tara bisawa ko bisawiya eh? eh, bisawa'i eh, za su raba shi a tsakaninsu ko dai ka ce bisawiya ko bisawa duk masdari ne na na duk masdari ne za su kasa ci tsakankanin su daidai wa daida wato babu zancen lizzakari mislu hadil unsayin anan mhm a'a lizzakari mislu hadil unsa haka yake a'a lizzakari mislu hadil unsa haka yake a sharhin durkani wannan ku gyara shi unsa yin nan kuskure ne kuskure ne al'unsa ne sun ga shi a sharhin na durkani ya kawo shi daidai lizzakari mithlu hazzil unsa haka ne ake ba su nan babu lizzakari mithlu hazzil unsa ne namiji da mace duk ɗaya ne a 'yan uwa li'ummai ba a ba ma namiji kaso biyu na mata kamar yadda ake wajen yan uwa shakikai yan ah, uwa shakikai duk da yake ba mu zo su ba amma za mu zo magana su za mu zo maganar su ba a yin libdakar mitul hadhil unsin kamar yadda ake a cikin yaya na tsato sun sun zamanto suna da yawa da take wannan mutane na kawo mutum ya mutu ya bar dan uwa maza guda uku mace daya da ke kai sai da mumbai mata guda biyu da aka ce za a raba daya a bar kaso uku daya a bar su kaso daya su kuma su jari sai su raba kuma da jakar suna kutan su su kace ya matsalar take ya mutu ba shi da uwa ba uwa ba uwa ba uba ba 'ya'ya shakikai maza eh, maza guda uku mace daya eh eh. Eh. eh li'ummai mata guda biyu hmm. eh su li'ummai za su samu sulusi za su raba tsakaninsu sauran sulusan kuma waɗannan za su ɗauka da asibci eh eh eh sun fi ta samu ba yadda za ta yi aifa ma ba kai fali aula zaka min umta fali aula rajulin zaka mm, haka za haka za ta dauka tunda suna da yawa ban alakar su da mamacin duk ɗaya ne ta fuskar wato ubanta ubanta ya janyo mata ragin ya janyo mata <laughs> raguwar gado gadon nata yayi kaɗan na'am eh eh za su raba da wancan mazan guda uku shi ai a ba daidai ba ai mun yi shi lidakar mislu habdil unsayin ne ai muka ce za a kasa kaso bakwai zai dauki kaso daya su kuma mazan su dauki kaso shida kowanne biyu biyu biyu kaga kasan namiji ya rubanya kasan mace hmm. to kaga daga baya ita abinda za a bata kaso daya cikin bakwai na tulusani ita kuma waccan su kuma wayannan yan uwa le ummai su su nawa ne su biyu ka ko nan ta samu sudusi na dukiyar baki daya ita ko subu'in sulusaini na dukiyar ma ta samu <laughs> ba dama kuma a cikin wannan matsalar ta ce hab anna abana hajara <laughs> a ɗauka mahaifin namu dutse ne ce na fasa cin gadon ta hanyar mahaifin ni zan zo in ci ta hanyar mahaifiya <laughs> ba dama ce wannan <laughs> na'am ban ji ba ya ba za ta ci gaba ɗaya ba dole tana da kaso aiki. amma ba za ta samu kaso ba sai abin da ya rabu saboda yan uwa yan uwanta maza ai su suka janyo mata da babu yan uwa maza kaga rabin dukiya za a baka <laughs> na'am فلها نصف ما ترك نعم نعم to bayanin wannan shine Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa fi kitabihi a cikin littafinsa alqur'ani wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu akthara min dhalika fahum shuraka'u fi ath-thuluth kaga Allah ta'ala yake idan mutum ya kasance ana cin gadansa a halin kasancewarsa kalala kalala shine wanda yake ba shi da ɗa ba shi da mahaifi komai nisansa ɗan kuma komai ƙasansa wannan shine kalala su ne guda hudun da muka fitar eh? to shine kalala walahu ahun aw uktum kuma yana da ɗan uwa ko yar uwa falikulli wahidin min huma sudus to kowane ɗaya daga cikinsu yana da sudusi fa in kanu aksara min in sun kasance sun fi haka yawa fahim shuraka'u fi thuluth to su masu tarayya ne a cikin thuluthi to wannan a wannan shi shine shine hujjar a wannan shine hujjar kamar yanda wannan ayar ta bayyana to wannan matsalar ijma'i ce duk da malik ya ambaci ijma'in ahlul madina amma ibnu abdul bar ya nuna kan cewa wannan matsala ijma'i ce ma ta malamai ga baki daya ba kawai ta malaman madina ba cewar walahu ahun aw ukhtun a cikin wannan ayar abinda ake nufi da shi al akhli um wal ukht li um yan uwa li ummai da yan uwa li abai abinda yasa kuwa saboda su yan uwa shaƙiƙai ko li'abbai a hali irin wannan su ne suke zamantowa asibai su ne suke zamantowa asibai idan ya zamanto babu babu babu mahaifi ba ɗa to su ne za su shiga da dukiya gaba ɗaya sauraka ba zai yiwu ba a ce kuma su ne ake nufi da cewa falikulli wahidin min humar sudus da kuma wannan mahallin ijma'i ne li'ummai eh yan uwa um, wannan su yan uwa shakikai da li'abbai yan uwa shakikai da li'abbai su da asirci za su ci gado ma'ana idan babu shakikai akwai li'abbai to su ne za su zamanto asibai idan akwai shakikai su ne za su zamanto asibai idan akwai shakikai da li'abbai shakikai sun hana li'abbai cin gado sai su shagiƙai su zamanto su ne asibai sai za su ci da asibci saboda haka wannan ayar sai ya zamanto ‘yan uwan da ake nufi li'ummai ne an fahimta wannan kuma mahallin ijima'i ne amma hatta kiyasi ma da nabar ya nuna kan cewa su ake nufi tunda in akwai inda ‘yan uwa ake nufi li'abbai ko li'ummai aka ce wannan suna da sudusi to ya za da sauran dukiyar ba asibiti. ba asibi eh? saboda su ne mafiya kusanci da mamacin ta fuskar uba na su ne asibai saboda su za su ɗauki sauran dukiya na wani ya nuna kan cewa 'yan uwan ake nufi 'yan uwa lil'um na'am to sai ya zamanto da namiji da mace a cikin wannan manzila ɗaya daraja ɗaya suke sai suka zamanto daraja ɗaya bi ma'ana ba za a yi lidakari mislu hazil unsayin ba tunda ba ba da asibci suke cin gadon ba wannan shine rabon a rabon wato a rabon al'ikhwa lil'um yan uwa li'ummai na'am to sai kuma yanzu mu tafi zuwa ga babin rabon gadon yan uwa lil ab wal um yan uwa ta fuskar mahaifi da mahaifiya su ne wanda ake ce musu shakikai eh, yan uwa shakikai yanzu mun yi yan uwa li ummai yanzu za mu tafi zuwa ga yan uwa shakikai na'am maliku ya ce al'amari wanda yake abun gamuwa a kansa a wajenmu cewa 'yan uwa waɗanda suke ta fuskar mahaifi da mahaifiya ba sa cin gado na wani abu tare da ɗa wanda yake namiji idan akwai ɗa namiji wato ɗa na tsatso kenan namiji to yan uwa shakikai ba su da gado domin ɗaya hana su shine uban shine jagaba wajen asibai shine jagaba wajen asibci na'am haka nan ma ba sa cin gado tare da ɗanɗa namiji ba sa cin gado wani abu Ɗanɗa namiji matsayin ɗa ne idan babu ɗa jika kenan in akwai jika 'yan uwa shakikai ba ka cin gado jika wanda ya zo ta fuskar a jika namiji wanda ya gangaro ta fuskar ɗa namiji to in akwai ɗaya in akwai shi shi ma to ‘yan uwa shagiƙai ba sa cin gado na'am wala ma'al abi diniyan shai'a haka nan ma ba sa cin gado tare da wato uba wanda yake mafi kusanci makusanci ba sa cin gadon wani abu wato uba makusanci ana nufin wato a ba a don a fitar da wato kaka uban uba tunda shi ma uba ne ko kakan kaka a uban uba shi ma uba ne millata abikum ibrahim ko millata abikum ibrahim kaga annabi annabi ibrahim kaka ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya kira shi uba to shi yasa nan sai malik yace diniyan ay qurban ad al abi qurban uba wanda yake makusanci ba kaka ba to ƴan uwa kai ba sa cin gado in akwai mahaifi za dai su rage wa mahaifi in akwai in akwai su kuma akwai ɗa za su rage ma mahaifi afon wannan matsalar ya kamata a ce da na yi ishara gare ta wata idan ku gane wata hikima ta shari'a kun ga idan an ce mahaifi idan akwai ɗa ko ɗan ɗa nawa za a bashi sudus ko sudusi za a ba shi, to idan a idan babu ɗa a idan wayin kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus amma in yana da in akwai in akwai ƴan uwa sai a rage ka san mahaifiya ko mahaifiya domin an ce wali abawaihi li kulli wahidin min huma sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus idan akwai a idan akwai mahaifiya a idan akwai yan uwa in akwai yan uwa kuma akwai uba kaga ba za su gado ba ko amma za su rage ma rabon uwa daga sulusi ya zuwa ga sulusi mutum ne ya rasu ya bar mahaifinsa da mahaifiyarsa ba shi da ɗa amma kuma yana da 'yan uwa maza 'yan uwa shakikai to nan uwa nawa za a bata sudusi ko sudusi za a bata 'yan uwa shakikai za su gado saboda ne saboda uba shine wannan wanda maliku yake faɗa to me hikimar aka rage ma uwa kasance me yasa ba za a ba ma uwa sulusi ba eh to me hikimar ai na faɗa ai mun sani <laughs> eh ahsan in akwai idan akwai ƴan uwa nauyi zai kara zai kara akan uba inda shine zai musu aure eh? shi ne zai ɗauki su ya ciyar da su in sun zo aure shi zai nemi su shi ne zai biya shi ne zai biya sadaki shi ne zai watakila ma shi zai neman musu gida ya biya kudin haya shekarar farko shekara ta biyu ne sai ya ce musu lakum dinukum waliya biyu <laughs> to sabu wannan ita ce hikimar shari'a cewa 'yan uwa sun rage kasan uwa saboda kar saboda nauyin da uba yake da shi saboda nauyin da uba yake da shi na'am وَمَا na'am yace wahum su yan uwa ya risu na ma'albana suna cin gado tare da 'ya'ya mata wa banatil abna da kuma 'ya'ya mata na 'ya'yan maza jikoki mata kenan malam yatrukil mutawaffa jaddan matsawar shi wanda ya rasu bai bar kaka ba a aba abin ne uban uba ma fadala min almal sai su dauki abin da ya saura na dukiya sai zama to su ne asibai yakununa fihe asaba sai su zama to a cikin dukiyar su ne asibai su za su dauki sauran dukiyar mhm. aslu faridatin musamma za a fara da wanda yake da asalin farilla a bar ambato sai a ba su faralinsu idan wani abu ya yi saura bayan wannan sai ya zamanto ya kasance ga 'yan uwa li'ummai da li'abbai wato 'yan uwa waɗanda suke shagikai suna raba su tsakankaninsu a bisa yadda littafin Allah ya ce maza suka kasance ko mata ga namiji kwatankwacin kaso biyu na mace idan babu wani abu da ya yi saura to babu wani abu a gare su tunda su bai ne hmm. idan mamacin bai bar mahaifi ba bai kuma bar kaka ba a ba abin uban uba kenan kuma bai bar ɗa ba kuma bai bar ɗan ɗa ba namiji namiji ya kasance namiji ne ko mace to ita yar uwa wadda take ta shakikiya yar uwa wadda take shakikiya ana ba ta faranin rabi idan yar uwa ɗaya ce idan yar uwa ɗaya ce wato wannan ya faɗa mana rabon gadon yan uwa idan suka haɗu yan uwa shakikai idan suka haɗu idan babu ɗa babu jita namiji babu mahaifi idan babu mahaifi idan babu mahaifi to za su ci gado gadon su kuwa shine za su ci gado ta fuskar asirci za su ci abin da ya saura na dukiya bayan an ba ma masu asalin farali kowa an ba shi kasonsa sai su ɗauki abin da ya saura An ba abin da ya saura ba su da komai to kun ji halin in sun haɗu kenan to in sun rabu fa in suka rabu to sura ta farko shine ya to akwai yar uwa guda daya shakikiya to kamar yanda muka ce in sun hadu suna cin gado da sharadin babu mai musu hajabi kuma suwaye ma musu masu hajabi mahaifi ko ‘ya'ya ko jikoki su ne suke musu hajabi to haka zalika ita ma uwa shakikiya uwa shakikiya ita ma sharaɗin gadanta ya zamanto babu mahaifi babu ɗa ko ɗan ɗa ɗan nan kuma ko mace ne ko namiji hmm? to za a sai a bata ta farali faralinta shine annis sai a ba ta rabin dukiyar na'am Thank you. na'am fa in kana tasnataini fama fawqa zalik idan kuma suka kasance ɗan uwa ne mata shaqiqai biyu da abin da yayi sama da haka daga ɗan uwa waɗanda suke na shaqiqai wato lil abi wal um ta fuskar uwa da uba to sai a yanka musu as furida lahu mathulusan ah, furida sai a ba su sulusi guda biyu sai a ba su ne kamar yadda ake mai 'ya'ya mata in su su biyu ne na'am to amma idan akwai namiji tare da su guda ɗaya to babu yanke babu farali babu wato farali yankakken kaso ga wani ga ɗaya daga cikin 'yan uwa mata ta kasance ita kaɗai ce ko sun kasance sama da haka sai a fara da wanda suka yi tarayya da su da wato yankakken kasonsa musammatin a bar ambato ko bi faridatin musammatin ka faɗa na'am da yankakken kasansa abin ambato sai a ba su kasa-kasansu su kowanne abin da ya saura bayan wannan na wani abu to sai zama to tsakankanin 'yan uwa waɗanda suke na uwa da uba su ne shakikai abama ba mislu hazil unsayin namiji yana da kasankwacin kason mace guda biyu faƙaf sai dai a cikin farali guda ɗaya kawai wadda ita ce za mu bayani da ita ce ake ce ma mushtaraka to an fahimci halin rabon gadon 'yan uwa shakikai ko suna da hali nawa hmm? suna da hali nawa eh hali hudu inan inda malik ya faɗa hali hudu ne amma dai gaskiya hali uku ne amma ya bari bikin inda malik ya faɗa halaye guda hudu din amma ta hudun tana koma ya zuwa ga halin farko hali na farko su zamanto suna da yawa maza da mata ai hali na farko su zamanto suna da yawa a a eh, hali na farko su zamanto yan uwa ne da yawa maza da mata to a wani hali za su ci gado idan suna da yawa na'am za su ci gado ta hanyar asibci da wani shara'i na'am ba uba ba ƴaƴa ba jikoki hmm? ba uba ba ƴaƴa ba jikoki to a nan wajen in suka tashi cin gado za su ci gado yaya za wani irin gado yaya za su ci gado dukiyar da asibci ya an aka tashi raba musu ya za a raba lizzakari mitlu hazil unsayin to kun ji hali na farko ko hali na biyu yar uwa shakikiya ita kadai ita yaya ta zai kasance na farali da farali za a bata nawa za a bata rabi da wani haka mutlakan ko sai da sharaɗi me sharaɗin idan ita kaɗai ce sannan ba uba ba ɗa ba jika to sai hali na uku wanne ne hali na uku na'am idan su biyu ne ko sama da haka dukkaninsu mata ko idan su biyu ne dukkaninsu mata nawa za a ba su eh? biyu bisa uku sulusani sulusi biyu da wani sharaɗi ba uba ba ɗa ba jita wabe to idan akwai hali na hudu wanne ne hali na hudu wanda maliki ya faɗa na'am idan akwai ɗa namiji tare da ita ya a tare da ita yar uwa ko ko tare da yan uwa mata biyu ko sama da haka to haka ai ya koma surar farko ko su ma nan wajen za a ba su lizzakari mislu hadil unsayin yace illa fi mas'alatin wahida sai a mas'ala guda daya aha lam yakun lakum fiha shay inda ba su da komai aka gama rabon gadon dama su ne suke dauka ba saura ba suke dauka to an yi an ba mu kowa nasa sun tashi ba su da ko ba ragowa ba ragowa kayi kaso ba kuna mathematics ba kuna yin remainder nawa ba to ka gama ka kasanka ya shiga ya fito babu remainder <laughs> to ya za su kasance a wannan matsalar an samu ashabul furud masu yankakken kaso kowa ya samu nata sai dukiyar ta kare ba su da komai da ya saura kuma ga kusancinsu ga mamaci shagin kai ne shagin kansa to to a cikin wannan matsalar sai suka yi tarayya da 'ya'yan mahaifiyarsu a cikin solosunsu sai suka ce to mun kyala mahaifin namu mu mun zamanto ƴan uwanku ne li ummai saboda haka mu ma yanzu a bamu ka li ummai <laughs> sai suka tarayya da su a cikin sulusun su hmm. to yaya take matsalar ga zai yi bayanin ta wannan ita ce aka ta shahara a wajen malaman fara'i da cewa al-mushtaraka wanda aka samu sabani tsakanin malamai ahlul madina da ahalul hijaz suka tafi akan wannan yadda malik zai raba ta ahalul kufa suka saba suka tafi akan yadda aka ruwaito ibn mas'ud ya raba ta ya zamanto shine masabar abu hanifa da ahmad ibn hanbal na'am to ita wannan ita wannan farillar ita ce eh, to mace ce ta mutu kuma ta bar mijinta da mahaifinta da ah, da ƴan uwanta na'am wa ummaha da mahaifiyarta wa ikhwataha li ummiha da ƴan uwanta li ummanta da ƴan uwanta ta fuskar mahaifiyarta da mahaifinta wato shaqiqai to kun gane kun gane mutane kun gane magadan su wane ne na farko dai mai mutuwar mace macece ba namiji ba saboda dan a samu dukiyar ta kare kasan namiji shine mai daukar rabi saboda ka yayin da zaman to ka san yana da sama za a iya cinye dukiyar gaba daya mace ta bar mijinta mhm, da mahaifiyarta da yan uwanta li'ummai da yan uwanta shaƙiƙai ba li'abiha li'abiha wa ummiha su ne shakikai ko an fahimta su ne a furud ɗin ana. ga mahaifi ga mahaifiya ga ƴan uwa eh, eh, eh, afuwan ga miji ga mahaifiya ko ga ga uwa li'ummai a ɗauka su su biyu ne ga kuma yan uwa shaƙiƙai su su biyu su ma an fahimta ita ce asalin farlan to in aka tashi rabawa miji nawa za a bashi rabi uwa nawa za a bata sudusi ne ta za a bata sudusi saboda akwai yan uwa saboda akwai yan uwa sai a ba wa uwa sudusi a yan uwali ummai nawa za a ba su tunda za a soma da masu faridatun musamma nawa za a ba mu yan uwali umai sulusi ga sulusi ga sudusi sulusi da sudusi nawa kenan nif kenan ga can rabi na uba eh, namiji ga ɗaya rabin me ya saura zero <laughs> eh saboda haka ya za a yi da yan uwa ya za a yi da yan uwa sai ga kusancinsu ga mamaci eh na'am sai shi ne to sai su dawo cikin lu'ummai <laughs> to mu ji abin da malik ya ce to sai rabi ya kasance ga mijinta ga mahaifiyarta kuma sudusi kuma ga 'yan uwanta li'ummai sulusi babu abin da ya saura bayan wannan zuciya ta kare to mhm. sai wato banul abi wal um sai suka yi tarayya a cikin wannan farillar a cikin sulusunsu sai ya zamanto lizzakari ga namiji mislu hazzil unsa yana daidai da kasan yar mace ba unsa yayi ba tunda nan ba asibicin suke ba sai suka ce mun haƙura da asibicin mu ma yanzu a dube mu a matsayin yan uwa li kar a dube mu a matsayin yan uwa shakikai tunda in dai uwa ce in dai mahaifiya in dai mahaifa ce mahaifar da su suka shiga da ta ba su su ma mun shige ta <laughs> saboda sun kasance saboda kasance saboda su dukkaninsu ‘yan uwa ne na wanda ya rasu ummihi ta fuskar mahaifiyarsa sun ci gado ta fuskar mahaifiya saboda mahaifiya an gane to wani ita ce wadda ake cima al-mas'ala al wanda ita ce riwayar ahlul madina daga zaid ibn sabit wannan shine inda zaid ibn sabit ya kasa ta saboda zurfin fahimtarsa babu babu sunna babu rabo daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan mas'alar amma nazar na zaid ibn Sabis haka haka yi kuma haka shine ƙaba'in umar da usman na umar da usman duk sun hukunta haka kuma shine ra'ayin zaid ibn Sabis to da shi malik ya ɗauka da shafi'i da umar ibn abdul da su isaac daga cikin malaman hadisi isaac ibn rahuya shi ba na ali radiyallahu anhu da ubay ibn ka'ab da abu musa al-ash'ari sai suka ce ai tun da su ‘yan uwa shaƙiƙai asibai ne kuma za su asibi yana ɗaukan abin da ya saura kuma abin da ya saura a nan wajen babu ne saura ka babu ne su ba za a ba su komai ba wannan shi ne mazhabar abu hanifa da ahmad ibn hanbal da dawudu zahiri eh. da dawudu zahiri <laughs> to wacce ce tafi inganci نعم mm abinda yake karfafa mazhabar su sayyidina ali akwai matsala da ibn abdulbar ya kawo ta wanda duk sun yi ijma'i kan yadda za a kasa ta, suka ce matsalar ita ce shi ma dai mace ce ta rasu ta bar mijinta ta bar mahaifiyarta ta bar dan uwa li'ummi ɗaya kuma ta bar 'yan uwa shaƙiƙai goma mm. ta bar 'yan shaƙiƙai goma to anan ya za a miji nawa za a bashi rabi mahaifiya sudusi dan uwa li ummi sudusi ko sauran nawa ya za ku je ba komai ga rabi ga sudusi biyu sudusi biyu sulusi kenan sauran sudusi sauran sudusi daya ko sauran kashi daya cikin shida kashi ɗaya cikin shida sai a ba mu waɗannan 'yan uwa shagikai ɗin a ce ku je ku raba shi ne ka san ku kaga sun samu nan wajen me yasa ba za su ce to a mayar da mu mu zaman toli ummai mu raba Sudusi ya fi mu je mu raba Sudusi. amma dukkanin malamai a nan sai suka yi ijima'i cewa a nan wajen sudusun za a ba su saboda haka kaga wannan yana karfafa hujja ga masabar sayyidina ali amma dai kaza'in ahlul madina kenan kamar yadda malik ya faɗe shi a nan wajen kuma da ita dai yawanci dukkan a masaba ake yi kuma nan duk kotunan mu akan wannan kasan ake saboda ka karka je ka ce shaƙiƙai ku zo ku ce ai a kar abin nan li'ummai um, su zo su ce a'a shaƙiƙai ba za ku shigo cikin mu ba eh, ba ku da komai mu muna kan hukuncin sayidina ali eh. <laughs> Alƙalai ba za su yadda ba ana na'am eh mm. a wannan ai ba ka so ne yankakke ba wannan ganin dama ne ai Fardu farduquhum minhu da aka ce ai alal hafs ne kwadaitarwa ne ne ake ce ma ai musu yayyafi a ɗan yayyafa musu eh a tura su can a yi musu razohu wannan ana magana waɗanda kamar zawil wanda su aslan ba sa cikin magada amma kuma suna da kusanci hmm. kamar urul arham dangin uwa wanda su ba sa cin gado ‘yan uwan uwa ba hmm. Hmm. na'am wannan kusa shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a cikin littafinsa idan mutum ya kasance ana cin gadansa kalala awin imra'atun ko mace ita ma aka zo ana cin gadanta kalala wato ba uba ba 'ya'ya walahu akhun aw ukhtun kuma yana da dan uwa ko yar uwa falikulli wahidin min huma sudus kowanne daga cikin su yan uwan da dan uwan suna da sudusi fa in kanu aksara min zalik in sun kasance sun fi haka yawa fa hum shuraka'u fi thuluth to su masu tarayya ne a cikin sulusi aha to saboda haka ne sai aka aka aka hada su aka tara su a cikin wannan farillar li'annahum kullahum na'am saboda dukkaninsu su din dukkaninsu me sa kai nasaba li'annahum kullahum saboda saboda eh tabi'i ne badal ne na hum eh tabi'i ne na mansub li'annahum mansub ismu inna ko ismu anna dukkaninsu ‘yan uwa ne na wanda ya rasu li ummihi ta fuskar uwarsa saboda haka aka ba su aka ba su gado na'am wabe kun fahimci al-mushtaraka ko kun fahimci al-mushtaraka kun fahimci kuma ni rabon gadon ‘yan uwa shakikai na'am ba ai baba ba in akwai baba ba ta zama kalala wacce kake so kai tambaya a kai mushtaraka din a mushtaraka fa guda ɗaya ce uwa ce da miji da mace ce ta bar miji da mahaifiya da ƴan uwa li'ummai da ƴan uwa shagiƙai na'am ita ce wannan ita ce mushtaraka hmm. ita ce mushtaraka na'am wacce ce ta baya ta me rabon gadon yan uwa li'um ya eh, yi aishi din ne ai ita ce ma anan din aishi ai ita ce anan mushtaraka ɗin ma aishi sa ayar duk ya kawo ta guda ɗaya ayar da ya kawo wajen miratul ikhwa lil um shi ya sake kawo ta a wajen mushtaraka ɗin ai ita ayar ita ce dalilin sa na ishtirakin inda Allah ya ce fahum shuraka fi thuluth to tunda Allah ya ce su masu tarayya ne a cikin sulusi kuma waɗannan 'yan uwa shaƙiƙai su ma suna da sun yi tarayya ta wajen uwa tare da yan uwa li'ummai sauraka sai su so sai suka zo suna neman su ma a ba su nasibinsu su zama to fahim shuraka'u fitulu hmm. na'am ta haifi mace mace ta haifi ne? kai fi ɗaya eh eh eh ya zai fi su iko a ɓangaren uwa ba zai fi su eh, wato idan ai ana maganar 'yan uwan ne idan ɗaya daga cikin waɗancan biyar suka rasu in ɗaya daga cikin su ya rasu in aka tashi cin gado in aka tashi cin gado shi wannan wanda ta haifa a wancan gidan shi za a ba shi sudusi su kuma wancan sai su ɗauki sauran dukiya ga baki ɗaya ya danganta in mutum ɗaya ne fa ya danganta da yawansu yanzu a ce a kamar misalin da ka kawo mace ta je ta haifi ɗaya a wani gida ta je ta haifi sale sai ta tafi wani gidan sai ta je ta haifi zaidu da usama da harisu kada ta sami yaya uku a can ko to idan zaidu ya rasu idan zaidu ya rasu zaidu da ya rasu ba shi da uba ba shi da ɗaya ba shi da ‘ya'ya kaga ya zama kalala ko suwaye za su gaje shi mahaifiyar tana nan na'am mahaifiya nawa za a bata eh sulusi saboda ne nawa za a ba mu mahaifiya in akwai 'yan uwa nawa ake ba mu mahaifiya fa in kana lahu ikwatun fali ummihi sudus tunda akwai yan uwa sudusi za a ba mu mahaifiya ko sai a ba ta sudusi eh a gara ku saba gara ku saba a tsoro duk haka ake faɗa sudusi sudusi da sauransu hmm? kashi ɗaya cikin shi da ya yi tsawo a faɗe shi haka ko ba ku fahimce shi ba eh ake sa na take maimaitawa ya ji sosai to mahaifiya nawa za a bata kasi daya cikin shida shi kuma sale wani ta haifa a wancan gidan nawa za a ba shi ba kaga mahaifiya ce ta hada su tare da zaid wanda ya rasu nawa za a ba shi na ban ji ba shi ma ɗaya bisa shida ko kaga ɗaya bisa shida ga ɗaya bisa shida sulusi ɗaya bisa uku ya tafi kenan to su kuma waɗannan da usama da harisu su kuma shakikai ne saboda haka ya za su wani irin gado za a ba su eh asibci sai a ba su asibci abinda ya saura nawa ne biyu bisa uku ko biyu bisa uku in suka tashi rabawa kowa zai samu ɗaya bisa uku ko to kaga rabonsu ya fi na salihu to amma a kaddara cewar da ta tashi a ɗaya gidan a gidansu shi bi da ya rasu ya'ya biyar ta haifa ya'ya biyar ta haifa kaga biyar su ne za su raba sulusi biyu biyar ɗinnan su za su raba sulusi biyu hmm? kaga kowanne daga cikinsu nawa zai samu kenan kaga zai samu kaso biyar cikin goma sha biyar kaso biyar cikin goma sha biyar kaso hudu cikin talatin in talatin kaga shi kuwa wancan da yake su sudusi zai samu kaso biyar zai samu kaso biyar cikin talatin su kuma waɗannan amma kowannen su kaso hudu zai samu cikin talatin kaga ya fi su saboda ne saboda sun fi yawa amma yadda suka zamanto ba su da yawa sun fi shi hmm. نعم ما انفرج eh da dan uwan ta bar mahaifi mace ta mutu ta bar mahaifiya da dan ta shakiki daya da kuma ta bar li abbai kuma ta bar li ummai ko to ba mu zo mi ba mu zo raman gadon li abbai ba ta bar mahaifiya dai kaga ba wanda zai hana ta gado nawa za a bata sudusi saboda akwai yan uwa ko kaga tana da sudusi shi yan uwa li ummai nawa za a ba su eh sulusi za a ba su sulus kashi ɗaya cikin uku abin da ya saura kuma sai a bama to abin da ya saura wa za a ma ga shagikai ga li'abbai to wa za a bama eh to abai fa ba su da komai saboda me don me za ka hana su eh shakikai sun kare su shaƙiƙai sun fi kusanci da mamacin bisa abai domin dukkaninsu ta hanyar uba suka haɗu sai dai su sun ƙara hanyar uwa saboda aka sai suka hana li'abbai cin gado na'am li'ummai za su samu saboda su ka san su na dangantaka ne ta bangaren uwa hmm. su farali ne su kowancin saboda asibci ne dole ya danganta da kusancinsu ga mamacin na to سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين